Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato BOA Hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis biyar ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji a Najeriya. yau ne hukumar alhazan kasar wato nikon take shirin kammala jigilar alhazai zuwa saudi arabia haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar babbar jam'iyyar adawa ta mudam limana afirka da take fama da rikicin shugabanci ta gunar da taron ta na ƙasa a jiya lahadi a birnin yamai da kuma doso sannan za ku ji cewa wasu sun yi yunkurin gudanar da zanga-zangar juyin juya hali a najeriya Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zanga-zangar juyin juya halin da aka yi yunkurin gudanarwa a wasu garuruwa da ke Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. mayar da martani kan harbe-harben jama'a amurka shugaban amurka donald trump ya sha alwashin zai gaggauta daukan matakan kawo ƙarshen wannan matsala inda ya fito karara ya yi allah wadaya da masu fafatakar ganin an fifita farar fata tare da neman da a rika gudanar da cikakken bincike kafin a sayar da mutum bindiga sai dai shugaban trump bai nuna wata alama ta goyon bayan babbar dokan nan ta mallakar bindiga ba lamarin da ya sa masu rajin ganin an samar da wannan doka ba su ji daɗin haka ba. sannan shugaba na amurka bai mayar da martani ga masu sukan shi ba waɗanda sukan ce kalamansa da yake yi na kyamatar baki su suke haifar da waɗannan hare-haren jawabin na trump wanda ya yi kai tsaye a yau litinin daga fadar white house na zuwa ne bayan wasu harbe-harben da aka yi sa'o'i goma sha uku a tsakanin el paso da ke jihar texas da dayton a ohio inda wasu 'yan bindiga suka kashe akalla mutane 31 tare da raunata wasu da dama yanzu haka wani mataki da ta yanke gwamnatin india ta musu tsananin kishin ƙasa ta 'yan hindu ta soke 'yancin gashin kai na musamman da ta ba yankin kashmir a shekara da dama da suka gabata wanda hakan ya janyo fargaba da abin da zai biyo baya a yankinta da shi kaɗai ne musulmai suka fi rinjaye sawoyi kaɗan bayan da aka jibge jami'an tsaro a cikin jihar ministan cikin gidan ƙasar amit shah ya faɗa majalisar ƙasar yau litinin cewa shugaban ƙasar ya saka hannu kan wata doka da ta soke ƙuduri na 370 da ya baiwa jihar dama ta yi dokokinta kuma take da iko akan duk wasu al'amura in banda harkokin ƙasashen waje tsaro da kuma sadarwa sannan kuma dokar ta hana duk wani ɗan ƙasar ta india daga wajen jihar daga zama a yankin na dindindin da siyan fili da kuma rike wani mukami a yankin a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta fitar ta yi allah wadai da matakan da india ta ɗauka a kan yankin da ƙasashen duniya suka amince da ake takaddama a kansa labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yajin aikin gama gari da aka yi yau litinin ya tsaye da harkoki cik a hong kong mutane da yawa ba su iya zuwa wurin aiki ba kuma akan tilas aka soke tashan jirgin sama fiye da 200 zuwa wasu wurare daga nan ah, magana da yake magana da manema labarai shugaban yankin na hong kong kari lam da matsaloli da yawa da suka ɗabaibaye ta ce masu zanga-zanga na neman jefa yankin cikin wani mummunan yanayi lam ta sake watsi da kiraye-kiran da masu zanga-zanga suka shayi mata akan tayi murabus ta kuma ce gwamnati ta a niyyar kiyaye doka da oda lam ta kara da cewa gwamnati ba za ta biya wata muhimmiyar bukata da masu zanga-zanga suka gabatar ba ta cewar a saki waɗanda aka kama a lokacin zanga-zangar da aka yi a 'yan makonnin da suka gabata gwamnatin mulkin soji daga mayar shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun kaddamar da wani shiri na raba mukamai a gwamnatin wucin gadi da za a kafa a ranar 17 ga watan nan na agusta ake sa ran bangarorin biyu za su rattaba hannu akan kundin tsarin mulkin da zai ba da damar aiwatar da wannan tarayyar ana fatan kwana guda bayan rattaba hannun za a ayyana majalisar mulkin gwamnati ta wucin gadi wacce za ta tafiyar da ragamar mulkin kasar har na tsawon shekara uku sannan a ranar ashirin ga watan nan za a ayyana prime minister daga bisani kuma sai a ayyana sunayen ministocin gwamnatin kasar ta sudan ta shiga rigiman siyasa a 'yan watannin nan inda aka fara zanga-zanga a watan disamban bara kan tsadar man fetur lamarin da ya sa masu zanga-zanga suka nemi sauyi duk da cewa sojojin kasar sun kifar da gwamnatin tsohon shugaba umar albashir Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. A Najeriya hukumar alhazan kasar wato Nikon na shirin kammala jigilar alhazan kasar zuwa Saudiya a yau litinin din nan. An dai fara jigilar alhazan ne daga jihar Katsina a ranar 20 ga watan Yulin da ya gabata. Daga Madina ga rahoton da Sale Shehu Ashaka ya aiko mana. Hukumar alhazan Najeriya na shirin kammala jigilar alhazai zuwa Saudiya a Litinin din nan. In za a tuna an fara jigilar alhazan jihar Katsina a ranar ashirin ga watan jiya. Jami'ar labaran hukumar Fatima Sanda Usara ta ce an yi tsarin da duk alhazan za su samu keta hazo. Monday kenan in Allah yadda jirgi na karshe zai tashi kuma wannan jirgi na karshe ba wanda yake dauke da ma'aikatan alhazai ne na ƙasa. masu bin yadda jirgin ke tashiwa sun san da cewa akalla a cikin kwana biyu din nan kowane rana ana samun jirage biyar zuwa shida da suke tashiwa suna kwasan alhazai muna ba alhazai tabbacin cewa kowa dai zai samu ya tafi kafin a rufe filin jirgin sama na saudi arabia wanda ake sa ran shida ga wata kenan da yake an daɗe ana wayarwa alhazai da kai idan an kira alhazai su fito to bada dai ka an samu fitowar alhazai kuma haɗe da cewa ma duk takardun tafiya irin su visa su bta duk an riga an gama arrangement tuntuni ko da yaushe aka kira alhazai akwai su a ƙasa yellow card dama su ne suka dan ba da matsala kaga wani lokaci su alhazan ma irin ba su fito ba don ana raɗe raɗin cewa wa'annan abubuwan ba a samu ba amma bana da yake duk wa'annan abubuwan su ma suna ƙasa domin idan ba su fito din ba ana losing slot kuma yana jawo jinkiri wani lokaci ma su ne ma suke jira jami'in kula da tsaron alhazai bashir jazuli ya buƙaci alhazai da su guje wa shiga lamuran da ba shafi ibadunsu ba musamman lamuran siyasar gabas ta tsakiya ibada ta kai mutum ba siyasa ba duk abin da ya shafi ƙasar da ka je ka ajiye shi ka sa ibada da ta kai ka a gabanka saudiya kasa ce wanda kita da dokoki ba sa son a yi musu katsalandan a cikin siyasa ko hukunce-hukunce da suke yi ko wasu matakai da suke ɗauka idan an ce ka yi dama ka yi dama an ce ka bi hagu ka bi hagu saboda sun yi tsari yadda su tabbatar da lafiyar alhazai bayan da za a yi a kawo wani tsari wanda zai sa rayuwar alhazai a cikin haɗari kowa ya sani ne ana jin labarai ana jin abin da yake faruwa a yaman kasashe da suke kewaye da ita saudi arabia batun ra'ayi na addini ana samun waɗannan matsaloli na son ne amfani da wannan dama na ja hanka. hankalin alhazanmu ba siyasa ta kai su ba sun je ne bakin Allah sun je su yi ibada ta aikin haji mutum ya zamanto ya mai da hankalinsa akan wannan ibada mutum idan ya kudurta niyya ya ji da niyya mai kyau duk abin da ya ibada ne a gare shi idan mutum ba shi da wani abu da zai ya zauna ya je haram ya zauna yana kallon ka'aba yana kallon da ake dawafi shi ma in yana da kuzari ya tashi yayi in ya gaji ya zo ya zauna ya rike carbinsa ko ya dawo alkur'ani ya ta karatu alhazan da yawancin su za su samu shiga madina kamun fara aikin hajjin sale shehu ashaka murya amurka daga madina saudi arabia A gaida Sale Shehu Ashaka. To daga batun jigilar alhazai a Najeriya kuma sai batun rikicin shugabanci a jamhuriyar Nijar, inda babbar jam'iyyar adawa ta Model Limana Afirka ta gudanar da taronta na ƙasa a jiya Lahadi a birnin Yamai, yayin da ɗaya ɓangaren wasu shugabannin suka hallara a garin Doso a jiya ɗin don gudanar da makamancin wannan taron. abin da ke kara fayyace girman barakar da ke tsakanin kusoshin jam'iyyar sakamakon rikicin shugabanci da ya barke a tsakaninsu duk kuwa da cewa kowanne daga cikin bangarorin na jaddada goyon bayansa ga takarar hamma amadu a zaben 2021 daga yamai ga rahoton da wakilin musulmumin barma ya aiko mana réaffirme que son Hamma et demeure l'unique candidat aux prochaines élections présidentielles. Zauren Palais du Venefje da ke birnin Yamai kenan a jiya Lahadi da daddare lokacin da magoya bayan jam'iyyar Model Lumana ke fayyace mahimman shawarwarin da suka tsayar bayan tantaunawar wuni guda karan farko kenan bayan da rikicin shugabanci ya kunno kai a tsakaninsu. Alhaji Tahiru Saidu shine sabon shugaban riƙon kwaryar Model Lumana Afirka. mun yi nubo tax na parti cikin nubo tax nan ana so a tsara parti parce que so soyin tax nan mun kaman parti bai nan zuwa gaba an ki yanzu ana so a diba ya da ana gyara takardu parti ta gaba shi yasa yanzu yau kaga mun sa eh, biron sabon biron sabon biron shine president na coordination regional su an ka sa yanzu après ban suna sa eh, sauran eh, mutanen sai a ci gaba da aiki a nasu bangare wasu magoya bayan jam'iyyar ta adawa sun shirya makamancin wannan taro a jiyan a garin doso a karkashin jagorancin mutumin da kotu ta bayyana a matsayin halattaccen shugaban riko wato umaru noma wanne a karshen taro ya bayyana matsayinsa game da halin da ake ciki a yau a model lumana si parti ba ma parti ba cikin kasa ma da muke in mun ce ba mu aiki da ka'idodi da an kasa ai ba mu yi zama tare kenan ya kamata kowa da kowa ya aiki da ka'idodi na parti shi na zai sa parti dinmu ya ci gaba a sakon bidiyon da ya aikewa mahalarta taron na birnin yamai hama amadu da ke gudun hijira a jamhuriyar benin ya gargadi bangarori su yafe wa juna domin ci gaban jam'iyya in ji shi alashi lawali leje na daga cikin waɗanda suka halarci taron na mai daga maraɗi tun ga eh, anniversary na party da muka yi mun ga kowa ne dan takara mu kuma har yanzu babu wani dan takara shi ne ne dan takara na jam'iyyar modern efa mana shugaban jam'iyyar san excellence amadu. ana ganin hamman nan yana da matsala kamar yadda a baya bayan ko ta bayyana cewa ba shi da hurumin eh, gudanar da harkokin siyasa a dokance ko kuma kunna ce cewa sai shi mu muna yi tsayin gwamin jaki ne akan lamarin siyasa duk abubuwan da za a yi a fannin siyasa mun tabbatar da kuma fannin siyasa kuma ki faurare su a cikin fannin siyasa da haka kuka ga mun yi tsayin gwamin jaki muna cewa shine dan mu sabanin yadda shugabanni ke ja in ja magoya bayan jam'iyyar ta lumana afirka sun yi amanna akan bukatar a haɗa kai don ɗora hamma amadu akan kujerar shugabancin ƙasa a 2021 eh, sunana dai bubakar kimbakolo noma shi da legalite wa'ancan ko sun ce su ce da legitimite don ni dai ina cira ina hatan a matsayina na shugaban matasa abu ya jaru don in yanzu minister de l'interior sun yi validan mu don su zo mu hada juna mu abunga kuma in su ne ma yau eh, an ka yi valide kongrecin su sai mu zo mu zamna mu hada juna tunda mu duka cin muka ce excellence Muhammadu muke so shi eh, muke nema ya yi shugaban kasa yanzu dai kallo ya koma ma'aikatar cikin gida wace dokokin jamhuriyar Nijar suka dora wa alhakin tantance halaccin shawarwarin karshen taron jam'iyyar siyasa ko da yake doka ta ba da damar garzayawa kotu ga duk wanda ke ganin ba a yi masa adalci ba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 tare da masu zanga-zangar neman sauyin juyin juya hali dangane da haka abokiyar aiki na amina buhari auna ta tuntubi mai fashin baki akan al'amuran siyasa kabiru muhammad gwangwazo ta fara da tambayarsa kowane irin tasiri wannan zanga-zangar ta juyin juya hali za ta yi a najeriya tasirin da zai yi ai shi ne karfafar waɗanda a da suke ganin ba su da hujjar su goyi bayan gwamnatin da ke mulki ta tarayya shi ne tasiri na farko muhimmi da zai fara yi saboda me saboda wato an fito da abubuwa ne sun zo suna magana wai cewa suna su juyin juya hali ana so amma eh, karara ko ba a gaya maka ba wanda ya fito ce daga zaga yanzu akan cewa wai gwamnati ba ta yin abin da ya kamata ta yi wato yana so ya nuna maka ne cewa eh, wato gwamnatin cikin ba tare ta ita yake so ya ga bayanta daidai lokacin da take da gobara ta ko'ina kuma tana kokarin kakkashe gobarar a kudu da sabuwar gobara kuma da ya wannan fitina za a ga siyasar da aka yi ta kwanan nan dinnan zaben da aka yi farkon shekarar nan yana cikin 'yan takarar shugaban kasa a wata jam'iyya da ba san ta ba wadda kuma ko kura dubu arba'in bai samu ba gaba ɗaya a ƙasar nan yan mm. jarida ne dan uwanmu tsohon dan uwan mai ɗalibai ne kuma ya fito ne ya yi suna an san shi lokacin yana shugaban ɗalibai a jami'ar legas waɗanne irin matakai mm. ne kake ganin gwamnati ya kamata ta ɗauka don dakatar da abin a inda yake ai ba zai kai ba bayan allah ya so saboda me saboda kamar yadda zake ga miki wannan in kika na bin abubuwan da ke rubutawa a social media across kasar daga ko ina mm, abin mamaki za ka ga mutane suna magana suna tofin halittu ne a wannan abin da ake yi ya mari ne a lagos na ga rubutu ya san shi sauraron nan ya na gani an postin ya ce cewa ah, to saurare yana yana da abubuwan da ke faruwa mm. ya zama sai yanzu zai magana ita gwamnati a bangaren ta mm. gwamnati a bangaren ta kamar yadda kika ce ah, eh, eh um, aikin gwamnati ta saurari mutane amma za ka saurari mahaukaci a kasuwa ya fito yana hargowa ka ce za ku za ku yi tattauna da shi ai wannan ba ta so ba babu inda za ta tattauna. kabiru muhammad gwangwaza kenan tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye a jihar kano kuma mawallafin jaridar pyramid da ake wallafawa a yanar gizo kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan. I love one. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to mun sami kira daga jihar kano wa muke da shi daga jihar kano kana magana da shehu usman kafin mai yaƙi daga jihar kano to shehu usman menene ra'ayinka to ra'ayina dai a nan shi ne ɗaya allah shi ne ɗaya ganga dama in ta zaki to ta kusa fashewa mm. wannan mataki da aka ɗauko ba mataki ne mai bullewa ba saboda aka shi gabanni su saya su yi tunani da hangen nesa hmm. a san yadda za a bulluwa wannan al'amari domin mu samu zama lafiya To mun gode Shehu Usman daga jihar Kano yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa. Wa muke da shi daga jihar Nasarawa? Idris Zakariya Uman Bada daga Kefi, Nasarawa State. To Idris eh, Kefi menene ra'ayinka? cewa ra'ayina ni wannan al'amari kawai na ɗauke shi kawai siyasa ne da kuma ainihin goyon bayan wasu mutane wanda ba su da kishin ƙasa. Hmm. Bai kamata ce mutum ya fito da irin wannan magana a yanzu a ƙasar nan kasancewar ga irin yadda abubuwa suke cikin tsaro. Wannan ya nuna shi ba ƙasar nan ce a daga masu baya da kishin ƙasa ko baya da tunani mai kyau. saboda haka wannan mutum mu abin da muke fata ubangiji Allah ya magance mana wallahi mana maganin su kawai to amin mun gode Idris uh, Keffi daga jihar Nasarawa yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna to abi barka da lasariya to Murtala barka ka dai sunana Murtala ina kiran ku da gare da gasa ta tarayyar Najeriya to Murtala muna jin ka To a maudu'in dai shi ne kan masu son juyin juya hali ko? Kwarai kuwa mm, yi yunkurin gudanar da wannan zanga-zanga a wasu eh, garuruwa ba. Mun gani a kafafen da labarai social media har sun bar wai su iya filin taron su sun fara zanga-zanga jami'an tsaro sun dinga cika. Kaga abin da muke gaya mai ita wannan gwamnati da muka wahala muka zaɓe ta shi ne cewa mu duk haƙƙinmu na arewa ta ba mu ce ta kwaso na wani ba. yanzu duba duk a gwamnatin nan fa kusan kashi casa'in da tara gwamnatin su ne kuma su jihohin duk da suka shiga wannan zanga-zanga na jin jihali su suke amfana da ita amma ga sakamakon da za su yi mata kuma yanayin siyasa kenan na duniya za ka yi tawa mutum bauta amma sai ba zai taba godiya ba kuma sai ya tada ma da kayan ba ya rage shi shugaban kasa ya wanda suka zaɓe shi kashi casa'in da tara aiki arewa kenan to kaga mun sanya mana da fatan za ta yi lafiya. to mun gode murtala rigasa daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Taraba wa muke da shi a jihar Taraba. magana Alhaji Uba Tawakkali daga karamar hukumar Ibbi jihar Taraba. To Alhaji Uba Tawakkali menene ra'ayinka? Ra'ayina nan wannan mun samu dama ne na takaici daga shugaban kasa. An ba shi takaici na shugaban kasa da suka gade mai sanya sanya ne ba shi sa suka samu suke irin wannan dama a lokacin Jonathan rayuka nawa aka shi a arewa. menene mutane arewa suka kai a rabo da ake matsayi da sauransu menene aka basu a baya to amma da yake zai sun ga shugaban da mai sanyi sanyi na cikin su kare na masa komai ya taso a cikin zanga-zanga don a bata masa mulkin sa to su ci gaba da zanga-zanga mu muna goyon bayan hukuma duk matakin da za su dauka kan to mun gode Alhaji Uba tawakkali daga jihar Taraba yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu ah, alaikum salam da wa muke magana. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo menene ra'ayinka? To ka san ita rayuwa duk abin da kai sanyi da shi to gaskiya al'amari ta nan gurin wasu za su yi samu. Kuma za ka duba ha gani saboda Allah irin wayannan abubuwan da har ma tunanin a wai zanga-zanga ta jiya juya hali kamar a Najeriya. To wai menene menene aka rage wayannan mutane? To kaga dai wannan da ya zama kalubale ga shugaban kasa muhammadu buhari ya tabbatar da cewa talakawan da suka zaɓe shi arewacin najeriya shi ya kamata ya waiwayo domin in ya gama duk abin da ya gama arewa zai da tsakanin kaduna ko daura iyakaci dai kenan ba ba zai zauna a abuja ba mun sani allah kiyaye mu allah iya da iya mu allah zaunar da mu lafiya su lafiya alhaji musa to mun gode alhaji musa garo har yanzu dai muna jihar ta kaduna wa muke da shi a jihar kaduna hello kana tare da alibu gobiri mai shayi na gasa to ali bagobiri menene ra'ayinka to ra'ayina shine dangane da wannan dan wannan mai ciwon juya halin da suka fi zanga-zanga kuma suka yi aran gama da jami'an tsaro tabbas mu arewa ɗari bisa ɗari muna tare da wannan gwamnati kuma mu masu jin umarni muna biyayya gwamnati wannan abubuwa da suke son su kawo wannan zaɓen da aka yi karo na biyu yin su aka ma naɗa gwamnati kwanan nan in za su bi kuma wannan gwamnatin nuna da ta wuce tabbas arewa mun sani an hito ta tawa mutanen kudanci. to mun gode alhaji bagobiri daga jihar kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar taraba wa muke da shi a jihar taraba. Salama, Alai dan Malik, Alai Ruwan dan Malik daga jihar Taraba karamar hukumar gasar a garin Tella. To muna jin ka. Eh, a ni abin da nake kira da shugaban kasa shine ya fa tsaya fa ya duba wannan abu fa. Dan abu daga karami ne yake girma fa. ana ganin kamar wasa kuma sai ya zo fa ya nemi zai fi karfin mutane ba idan zai tsaya magance wannan abu kawai ya tsaya magance wannan abu to mun gode alhaji dan maliki daga jihar taraba to muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ke cewa karfe 4 da minti 55 na yamma yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. labaran wasanni. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke nan Washington DC. Bari mu fara da gaya muku cewa a yau Harry Maguire ya zama dan wasan kwallon kafa mafi tsada da aka taba sayarwa bayan da Manchester United ta dauke shi a matsayin sabon dan wasanta bayan da ta biya zunzurutun kuɗi kamar pam na ingila dubu wai miliyan tamanin ko kuma in ka canja kuɗin america dala miliyan bakwai kenan ita kanta united din ta tabbatar da wannan ciniki a shafinta na duniyar gizo inda ta ce shi magoya ya saka hannu a wannan nigeria ta shekara shida kuma akwai tanadin da aka yi na cewa in ya ga dama zai iya kara shekara ɗaya kan shida ɗin. wani rahoto da jaridar punch ta rubuta a kan wannan al'amari ta ce shi wannan dan wasan dan shekaru 26 da haihuwa ya jima yana tattauna da duka kungiyoyin guda biyu na birnin manchester wato manchester city da ko manchester united a kokarin da suka yi nasa saye shi to amma sai kungiyar da ya baro ta lasta suka rike cinikin suka ja burki a kansa saboda abin da suka gani ya faru lokacin da liverpool ta biya zunzurutun dala miliyan 75 lokacin da ta sau dan kwallo virgil van dijk a cikin watan janairun shekarar bara 2018 a halin yanzu kuma wasu rahotanni na daban sun ce kyaftin ɗin kungiyar kwallon kafa ta barcelona wato lionel messi ya jingine wasa har na tsawon makonni ana makonni biyu kacal kafin a fara wasan la liga a sanadin cin ciwon da yi a kafasa ta dama a wajen karɓa horo a yau litinin wannan labarin kuma da ya bulla a cikin jaridar da guardian ya nuna cewa shi dan wasan dama an riga an canja ko kuma an soke sunan shi daga cikin wanda za su zo florida tana amurka domin wani wasan sada zumunci da aka shirya cewa barcelona din za ta yi da napoli a birnin miami ranar laraba din na mai zuwa wani gwaji da aka yi a kan lanar messi din ya nuna cewa a lalace zai bukaci makonni biyu yana jinya daga wannan jin ciwon da yi rahotanni daga najeriya sun ce najeriya din tana shirin ta aika zunzurutun tawagar mutane 750 zuwa wasannin motsa jiki na afirka da za a yi a biranen rabat da casablanca na maroko a cikin wannan wata da muke ciki na agusta wannan mutane din sun hada da dimbin taron 'yan wasa da kocinansu da jami'o'i da kuma tarin 'yan siyasa da ke cikin wannan tawaga din Najeriya da kasashen Afirka 53 suna shirin su shiga wannan gasa din wanda za a yi a can Morocco wacce ita mai masaukin Morocco din kanta wannan ne karo na farko da za ta shiga irin wannan wasan tun wanda aka yi a shekara 1978 a Algeria. A wasa makamanci wannan da aka yi a shekarar 2015 a Congo Brazzaville, Najeriya ta aika mutane 573 ne a wanda suka yi mata gasa a cikin wasanni 21 kuma ko da aka karkar wasannin da ya tazo ita ta biyu a yawan lambobin girma da aka samu a ƙarshe sai nasarar da kungiyar ƙwallon kafa ta rugby ta najeriya da ake kira black stallion suka samu jiya a kan yan uwansu na ghana da ci goma sha hudu da sha biyu da suka wa yan ghana din a babban filin wasa na indus stadium da ke albina a can ghana din wanda kuma ya baiwa yan najeriya damar lashe kofin farko na shugaban ƙasa wanda ake cewa president's cup wannan da shi ne kashin wasannin da aka yi tsakanin kasashe guda uku na afirka ta yamma da suka hada da ita najeriya da ghana da kuma cote d'ivoire jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai ko mun dawo muku rana wata allah ya kai muku huta lafiya daga washington a gaida aliyu mustapha sokoto kafin mi sallama ga hadiza ta dawo da labarai amma a takaice da yake mayar da martani kan harbe-harben jama'a amurka shugaban amurka donald trump ya sha alwashin zai gaggauta ɗaukar matakan kawo ƙarshen wannan matsala inda ya fito karara ya yi allah wadai da masu fafatakar ganin an fifita farar fata tare da neman da a rika gudanar da cikakken bincike kafin a sayar da mutum da bindiga sai dai shugaban trump bai nuna wata alama ta goyon bayan babbar dokar nan ta mallakar bindiga ba lamarin da ya sa masu rajin ganin an samar da wannan doka. To masu sauraron baki ɗaya abin da ya waka kina a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin. da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya gabatarwa da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyan mu na yau Greg Bones. ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc